Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kodayaushe ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma tashar mutar voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai kuma alfa rediyo da ke kuma si a kasar ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so hakan ko shirye-shiryenmu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis bakwai ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara, Yusuf Aliyu Harandani tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatan muku da shirye-shiryen namu a wannan daren. A cikin shirin namu na wannan dare naku, za ku ji irin wainar da ake toyawa. gabanin zaɓe da ake shirin gudanarwa a wasu jihohin Najeriya idan Allah ya kai rai ranar Asabar mai zuwa, wanda hukumar zaɓen ƙasa ta ce a shirye take tsab. Haka kuma a cikin shirin namu muna ɗauke da labaran tamola amma wannan a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni zara gare ki. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. A yau Alhamis akalla mutane biyar ne aka kashe sannan wasu su tara kuma sun samu raunuka sanadiyar wani tashin bam na mota da ya faru a wajen wani gidan cin abinci da ke birnin Magadishu kusa da fadar gwamnatin shugaban kasar Somaliya. Jami'an tsaro da mai gidan abincin da ake kira Dalsan inda fashewar ta ne suka ba da alkaliman waɗanda haɗarin ya shafa. mai gidan cin abincin ya faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa fashewar ta faru ne daga wata mota da ke dankare da ababen fashewa da aka ajiye a kan titi da ma wasu jami'an tsaron gwamnati da ke sa ido a ɗaya daga cikin shingayen bincike da ke fadar shugaban ƙasar mai tazarar rabin kilomita ɗaya daga wurin harin da ya auku na yawan zuwa gidan cin abincin jami'an motar aikin jinyar gaggawa guda ɗaya tak a birnin da ake kira amin sun shaida murya amurka cewa sun kwashe mutane tara da suka ji rauni zuwa asibiti kuma wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na al-shabab sun ɗauki alhakin wannan hari suna kuma faɗin cewa sun kashe aƙalla sojojin gwamnati shidda A yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa Paul Manafort hukunci mutumin da ya riƙe mukamin shugaban kwamitin yakin neman zaɓe shugaban Amurka Donald Trump na tsawon wasu watanni a tsakiyar shekarar 2016 a kan laifukan da suka shafi haraji da yin ajiya a banki. Ka'idojin yanke hukuncin sun yi nuni da cewa alkali zai iya yanke wa Manafort hukuncin zuwa gidan yari har na tsawon shekaru goma sha tara zuwa ashirin da hudu. Ga mutumin da zai cika shekara saba'in ranar ɗaya ga watan Afrilu mai zuwa idan wannan hukunci na nufin kusan ɗaurin rai a gare shi. Lauyoyin Manafort sun nemi da a yi mishi sassauci suna mai cewa ya yi fama da rashin lafiya. kuma lamarin ya zubda mishi mutunci ya kuma shafi harkokin kudinsa. Masu gabatar da ƙara sun kare matakin a kan cewa tsayin lokacin da aka ƙayyade masa a gidan yari ya yi daidai. Bayan haka dole ma Manafort ya biya tare kuɗi da suka kama daga dalar Amurka dala dubu hamsin zuwa dala miliyan ashirin da hudu. tun a watan disamba ne kotu ta samu manafort da laifuka takwas kan ɓoye kudaden da yake samu lokacin da yake yi wa ƙasar ukraine aiki da hukumomin karɓa haraji a mako mai zuwa kuma za a yanke masa hukunci kan batun yunkurin yin watsi da shaida a kotu wata babbar kotu a ƙasar thailand ta bayar da umarnin soke wata babbar jam'iyyar adawa saboda zaɓar 'yar uwar sarkin ƙasar a matsayin 'yar takarar prime minister da jam'iyyar ta yi makonni biyu kacal kafin zaɓar ranar 24 ga watan maris da za a yi hukuncin da kotun kundin tsarin mulkin ta yanki ta rage wa jam'iyyar raksa raska church ta kasar thailand da ake kira trc a takarce. damar samun nasara kan jam'iyyun da suka haɗe da gwamnatin soja da ke mulki a ƙasar tun lokacin da aka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya a juyin mulkin da aka yi a shekarar 2014 hukuncin kotun wanda kuma ya haramtawa manyan membobin jam'iyyar trc gudanar da harkokin siyasa har na tsawon shekaru goma. har ila yau ya janyo damuwa kan ingancin zaben kasar mai zuwa. Ƙungiyoyin al'umma da na gwamnati a faɗin duniya na shirye-shiryen bikin ranar mata ta duniya gobe jima'a idan Allah ya kai mu. An kwashe sama da shekaru ɗari ana yin bikin na duba da nasarorin da mata suka cimma ta fannin rayuwa al'umma da tattalin arziki da al'adu da kuma siyasa a fannin duniya. a yayin da suke kuma neman samun daidaiton jinsi a fannoni daban-daban. Ranar takwas ga watan Maris na kowace shekara ake bikin abin da ke tattara gwamnatoci da ƙungiyoyin mata da 'yan kasuwa da kuma ƙungiyoyin ba da agaji wuri guda. Birane da garuruwa a faɗin duniya na bikin ranar ta hanyar yin gangami da gudanar da taruka. da yin ayyukan al'adu da zane-zane da kuma tarukan karawa juna sani. A shekarar tara da takwas aka fara bikin a lokacin da mata dubu goma sha biyar masu aikin sarrafa tufafi suka yi yajin aiki kuma suka yi tattaki a kan titunan birnin New York suna buƙatar a rage musu yawan awoyin aiki a kuma ƙara musu albashi. bayan haka a su 'yancin kada ƙuri'a. A shekarar tara da goma, wata mata 'yar ƙasar Jamus mai suna Clara Zitkin ta ba da shawara a ayyana ranar mata a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi wanda ya samu halartar mata ɗari kuma ba tare da wata jayayya ba duka suka amince da shawarar. gaida Zara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga ɓangaren rahotanni kuma. Ana iya cewa dai an shirya a wannan lokaci na gudanar da zaɓe a Najeriya. waɗanda hukumomi da dama suke ganin cewar lokaci ya yi da za a gudanar da zaɓe yadda ya kamata a Najeriya. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce a shirye take don gudanar da zaɓe idan Allah ya kai rai. A ƙarshen wannan mako, Nasiru Adamu El Hikaya ya samu zantawa da mai magana da yawun hukumar wanda ya tabbatar da cewar hukumar a shirye take don gudanar da wannan zaɓe. Kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ga wannan labarin da ke cewa rundunar sojan najeriya ta yi jigilar kilogram 633,790 na kayan zabe. ana baka tabbacin cewa kayan zaɓen kuma zaɓe ya kai wuraren da ya kamata ya kai saboda zaɓen da za a yi na ran asabar insha Allah kar a samu wani jinkiri faɗa mana yadda lamuran suke nan ce dama in aka kai waɗannan kayan zaɓe sai an kai su a ofisoshin babban bankin najeriya da ke helkwatocin jihohi jigilar kayan zaɓe abu ne da ake cikin tsanaki cikin tsaro cikin tsafta cikin tsari mai ma'ana da tsarin da dukkan mai ruwa da tsaki ya gani kuma ya gamsu idan misali za a jinkirta kai kaya zuwa wani wuri to na jiha akan kai babban bankin cbn branch da ke wannan jihar ne ana dawo da shi kuma zaɓe sai a rarraba a ba ƙananan komi a kan idan dukkan wakilan jam'iyyu tare da kuma jami'an tsaro da 'yan jaridu akwai zango da ake ɗan jinkirta wa akan tsaya a duba kaya wato abin da ake kira rack centers wanda ana yin hakan ne cikin daren ranar juma'a da washe gari insha Allah kafin karfe shida zuwa bakwai duk wanda ya tashi daga rack center zai kai rumfar da aka ɗora shi aiki ne ba tare da wani jinkiri ba kuma insha Allahu za a wayi gari kowa zai ga cewa da misalin karfe takwas kowa na iya fara kaɗa kura'arsa a rumfar da ya rijista. Aliyu Bello watakila ma wani zai tambaya me ya haɗa rundunar sojan sama da jiragenta wanda na yaƙi ne da kuma kayan zaɓe. A'a ba ana nufin wani sun ɗauko jiragen yaƙi sun ɗauki kayan zaɓe ne ba ana nufin suna da jiragen da suke bada tallafi a kuma zaɓe wajen kai kaya kuma wannan aiki ai ba yau aka fara ba musamman wuraren da suke ake da matsalar tsaro tunda ba za ka yi tsammanin cewa za a samu jirgin jigilar fasinja ya kai kowane wuri ba amma su suna da jiragai gwargwadon hali waɗanda suke tallafawa kuma zaɓen nan kuma iya aikin da suke yi kawai ɗaukan kayan ne daga wuri su kai shi wurin da ya dace. Faɗa mana mana tabbaci kada watakila ranar juma'a wa shigarin asabar can da dare fara jin jita-jitar cewa wannan zaben watakila za a iya dage shi fa Allah kai mu wa shigarin asabar mutane su ga irin shirin da aka yi na faɗa na maimaita bi iznillah hukumar zaɓe ta shirya tsaf don tabbatar da an yi zaben nan cikin lokaci kuma cikin ka'ida kamar da aka tanada akwai wasu jita-jita da suke fito a duk da dole na ce jita-jita an ga mota haƙe da kayan zaɓe an ce direban a kai shi gidan gwamnati wasu sun ce ba haka ba ne an ga mota a waje kaza cewa yana neman a dangole kuri'un ne domin a bawa wasu 'yan siyasa wata riba ta daban idan akwai wani korafin wani direba ya wani kaya an ji shi a wani wurin da bai dace ba wannan zargi ne mara tushe ballantana makama ni matsayin dan takarar pdp na gwamnan kano wato shi abba kabir yusuf kamar yadda ka ji a midiya haka muke ji a midiya har yanzu ba a kawo takarda daga kotu ta nuna kuma zaɓe ga matsayin kotu ba idan kuma zaɓe ta sami takarda da kotu za ta yi bayanin da dace a kai a takardar zaɓe dai shi kuka sani ba wani canji a takardar da ke gaban kuma zaɓe jam'iyya ake magana ba ɗan takara ba idan akwai wani abu da ya shafi ɗan takara wannan hidima ne ta cikin gidan jam'iyya muddin jam'iyya ta riga tana cikin wannan takara jam'iyya ake magana To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. hikaya Hukumomi a matakai daban-daban na bakin ƙoƙari don ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. A kudancin Najeriya ma ba a bar su a baya ba, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a kudancin Najeriya, Lamido Abubakar, ya haɗa mana rahoto akan halin da ake ciki a yankin. Yanzu dai wata babbar damuwa da ke akwai dangane da siyasa da zaɓuɓɓuka a yankin Niger Delta shine yadda 'yan siyasa ke amfani da 'yan bangar siyasa dauke da makamai da suke zuwa rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓuka suna tarwatsa mutane da ƙarshe kuma su sace akwatunan zaɓe ko da yake dai akwai dokar da ta kunshi cewar jami'an tsaro su daina ɗaukar makamai su je rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓuka to sai dai kuma 'yan siyasa suna baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da buɗe wuta a rumfunan zaɓe kan haka ne ma mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin majalisa kuma jigo a siyasar jihar akwa ibom da ke fuskantar kalubale yayin zaɓuɓɓuka honorable ita inan kuma ya bayyana cewar kamata ya yi a bari jami'an tsaro su rika ɗaukar makamai a yayin zaɓuɓɓuka ya the security personnel would be going on armed and yet the thugs who came to carry materials who came to intimidate people came with arms what would they do yana cewa ne abokan hamayyar siyasa kan zo da 'yan bangar siyasa dauke da makamai su rika firgita masu zaɓe kuma za ka ga cewar dokar ƙasa ta hana jami'in tsaro ya rika makamai musamman a rumfunan zaɓe kuma idan waɗannan 'yan bangan suka yi harbe-harbe na firgita jama'a ba wai jama'a kaɗai ke damuwa ba hatta da jami'an tsaro sukan ranta a nakari da haka muna ba da shawarar cewar lalle ya kamata a gwamnati ta bari jami'an tsaro su ɗauki makamai a wajen zaɓuɓɓuka domin kare masu zaɓe da kuma kawunansu. Security agencies be made to carry arms because they were overwhelmed. Some of them had to run away. You cannot arrest in a polling unit with arms. Kan batun na tsaro da yayin zaɓuɓɓuka jami'an tsaro na cewa kullum suna iya bakin ƙoƙarinsu to amma dai ya kamata a ƙara ƙoƙari kan ƙoƙari ɗaya daga cikin kwamishinonin 'yan sandan yankin Niger Delta wato kwamishinan 'yan sandan jihar Bayelsa Aminu Fayez Sale ya fayyace irin matakan da suke ɗauka a yayin zaɓuɓɓuka. Abubuwan nan da suka dara can baya game da kwato kwati da sauransu wanda duk ma kai haka zan babu amfani. Kayan aiki da muke da su na bisa kan ruwa mun tabbatar da shirye-shirye da muke da shi a ƙasa za su tabbatar da tsaro. Yanzu dai babban ƙalubale da ke fuskantar zaben na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi shine na batun tsaro musamman ganin cewar wannan zaben ya fi zafafa ta yadda kowane ɗan siyasa ke ƙoƙarin nuna kurjininsa a siyasar jiharsa a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta jihar da jam'iyyar APC ke kankankam da jam'iyyar PDP ta tabbata cewar jam'iyyar ta APC ba za ta shiga zaben ba bisa wani umarni na kotu wanda ta baiwa hukumar zaben Najeriya cewar a cire jerin sunayen 'yan takarar jam'iyyar ta APC daga jerin waɗanda za su tsaya takara kama daga majalisar tarayya da majalisar jiha da kuma zaben gwamna kuma bayanai sun nunar cewa jam'iyyar ta apc tana nan tana zauricin wata jam'iyya da za ta marawa baya ta yadda za ta kare jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, bari mu leƙa jihar Zamfara, wanda har yanzu dai tana ƙasa tana dabo. akan yadda shirye-shiryen zaɓe ke gudana. Domin jin halin da ake ciki, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyinna, ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki. jam'iyyun na adawa a jihar ta zamfara sun zargi kwamishiniyar hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar da haɗa kai da jam'iyyar apc mai mulki domin magudin sakamakon zaben gwamna da 'yan majalisar jiha da za a gudanar a ranar asabar mai zuwa bello matawallin maradon shine dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar eh, wannan dai ma tabbata abun nan ba ɗazu ɗin still kuma an je batun kaya an ce ta ba da inventory abun da aka kawo ta ki ba da inventory na abun da an ka kawo so har yanzu eh, ba mu gane mata ba kuma an ce mana an fita da mota yau da safe kayan ma fitira mutane kuma lokacin da suna movement din kayan daga new central bank zuwa old central bank ba ta yi ba ta yi kontaktin kowane yan siyasa ba ita ɗaya ne ta yi on her own so akwai gaskiya fishi abubuwa da wannan mataki. sanata sa'idu muhammad dan sadau dan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar nrm tun daga ƙarhe goma sha biyu na ranar yau ana can gidan abdulaziz yari abubakar gwamnan jihar zamfara ana cika takaddun sakamakon zaɓe wanda aka shirya yi kwamishinar zaɓe ta jihar zamfara ita ta hannun ta mashi waɗannan takardu domin ita aka ba su. saboda haka muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta ɗauki hajiya asma'u daga jihar zamfara to sai dai kwamishiniyar hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta zamfara dr asma'u sani mai kuɗi ta musanta waɗannan zarge-zargen to wannan zarge-zarge ba gaskiya ba ne su kansu masu yin wannan zargin sun san cewa ba su yi mana adalci ba duk abin da muke yi muna kiran su jam'iyyun siyasa ko me muke yi muka nuna musu mu sa su ciki har ma mu nemi shawara daga gare su tunda wannan aiki aiki ne na al'umma sannan kuma sanda da aka kawo mana kayan zaɓe na shi shugaban ƙasa da ya wuce mun kira su kuma sun zo da suka zo muka je nan cbn muka ce masu to ga kayayyakin nan an kawo su gashi muna son ku zo ku gani ku shaida muna son ku duba abin da muke da shi na bin yiwuwa a gabansu an yi wannan abun sannan kuma su zo wasu daga cikin su ce wai a'a wai ba a yi wannan ba kaga wannan wato kazafi ne wanda sun san abin da suke sun san cewa ba daidai ba ne haka kawai ganin dama ne ya sanya su karka faɗi maganganun da suke faɗa to kaga alhamdulillah sun ce an ɗauke su daga babban bankin Najeriya kaga inda karya ta farko ta ma ta fara bayyana kenan da sun ce an kai su gidan gwamnati kayan nan trailer trailer suka kawo kayayyakin nan don da muka raba su local government goma sha hudu muke da su a zamfara sai da muka samu kantoci a an kwashi kaya daga cbn bayan kuma daga baya sun gaya ma duniya cewa wai ga kaya can an kai su government house ana cike su jam'iyyar ta apc ce dai aka bayyana ta lashe dukkan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya da ya gabata a jihar duk da yake tuni da jam'iyyun na adawa suka yi watsi da sakamakon zaben tare da zargin tafka magudin zaɓe. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Nan ba da jumawa ba kaɗan za mu buɗe layukan wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne. wani irin tasiri kyautar 'yan siyasa ke yi ga talakawa lokacin zaɓe? Za mu so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayinku. jam'iyyun yi watsi

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira na farko daga garin gwamna. Wake magana daga garin gwamna? To Malam Bello muna jin ka. To gaskiya da wannan kace ta da 'yan siyasa suke yi al'ada ce kawai. Eh. Eh al'ada ce saboda duk zaɓe ya zo ko shugaban ƙasa ko gwamnoni ko ana ɗan bi sabulu da a da ne da yan kudi ana ba mutane saboda su cikin wahalar da suke saboda kaga yanzu da shekara uku da ake da ribi na siyasar nan talaka kasa sun wahala kayan da Allah an shiga matsin da ba taɓa shiga shi ba. To baka ganin wannan ya eh? to baka ganin wannan ya ba ya sa sun sai da sun sai da rayuwarsu kenan ganin cewar sun karɓi ɗan abu kaɗan sun je sun yi zaɓe yadda bai dace ba ko ko kila a ce ga wani abu na daban. A'a irin wannan kyauta ka gani ana baka ne kawai ana baka ne kawai kyauta ko ka zaɓa ko ka zaɓa abin da zai ka aka zuwa gida wani a same ko wani a kasuwa a sami ka baka ma wai cewa za ka kaza ɗin ne baka dubu kaza ba a'a alheri ne kawai ne siyasa. to hakan yana da kyau kenan kake nufi koko. Ah, na ga maka al'ada ce. eh shi ne eh tambaya hakan na da kyau koko ya da bai kamata ba. ya kamata a taimaka mu talakawa. saboda halin da suke ciki gaskiya. To mun gode Malam Bello bari mu tafi jihar Naija wa muke da shi a jihar Naija. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. Mala Ibrahim muna sauraron ka. To gaskiya ni ra'ayi na akan wannan mauli da kuka kawo a yau bisa ga ainihin kudaden da ake rarrabarwa wurin kamfe haka to tsakani da Allah dai bai gaba ɗaya bai dace ba a rayuwar talakan Najeriya. To kana da kenan idan aka ba talaka kai ya karɓa kenan? eh to ya karba din amma kuma ya san wanda zai zaba don saboda irin wa'annan kuɗaɗen da suke bayarwa duk wanda ya bada kuɗi ainihin har ya ci zaɓe to aiki ko ba za ku same shi ba. To kana nufin kenan idan mutum ya karɓa kuɗi ya jefa ƙuri'a watan ya siyar da ainihin rayuwar shi kenan kake nufi? Insha Allah don saboda idan za a yi la'akari da wannan ka duba tun zamanin Obasanjo da yake mulki da na har zuwa yanzu duk mafi yawanci madafun iko duk a haka muke. ba a samu aiki in dai har mutum zai bada kuɗin shi ya ci zaɓe to kuku aiki ko ba ku ba ku ba ku ba shi. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Bauchi. A jihar Bauchi wa muke da shi? Malam Usman ne daga Bauchi. To Malam Usman muna sauraron ka. eh wani nake ke son kara shi ne wato duk mai bada kuɗi ya je zai a ba shi sai da kuriya a ba shi ya sayar da yan na shekaru hudu ne. Eh. saboda ka yanci ba shi kadai yanci sau ma da 'ya'yansa da jikokinsa wasu zuwa nan gaba to idan na fahimce ka kana nufin watan akwai babban illa tattare da karban abun goro mutum ya jefa ƙuri'a kenan na fahimce ka a illa ma baya musaltuwa saboda gaba da zuri an kacu eh, kunya ah, society wata al'umma kuma kacu shi ah, process yin ma zaɓe a lokacin zaɓe na ƙasa ma. To menene ya dace al'umma su yi dangane da irin wannan maganin irin wannan matsalar? yawwa amma dai mutane uku da suke da haƙƙi biyu ko uku suke da haƙƙi wannan magance wannan matsala to na farko akwai hukuma eh sai jama'a karan kansu to sai kuma sai kuma hukumar zaɓe karan kansu ita kuma na uku su suke ba su yi matsaya akan wannan da ko hukuncin da ya dace a yi wannan hukumar jami'an tsaro su kuma su eh, a ba su na'urar to mun gode a ah, bari mu je wa ke kan layi Abubakar. Abubakar daga ina? Diga Malamadawar Local Government. To ɗan kashe rediyon Kamala Abakar. Oke, so na ne. Yawwa, to muna sauraron Kamala Abakar. Me yi ra'ayi? Idan an ba su kuɗi ya kamata su karba domin in su karba ma daman nasu ne. Saboda haka su karba su kashe su zaɓi wanda yake so cancanta ce. to wani irin kira to wani irin kira kake da shi ga su 'yan siyasan da ke ba da kudaden ni babban kira na shine su yi haƙuri da irin abubuwan da suke ba talakawa na kayan waye da wane ne a zo a riga sare-sare da sauran abubuwan da ba su kamata ba musamman ma ga yan hausawa musulmi da ake tunanin hakan da ya dace ba addinance da kuma al'adance to mun gode malam bakar bar mu je jihar taraba wa muke da shi a jihar taraba ok Kuna tare da Abubakar Umar ne daga jihar Taraba. Cewa Malam Abubakar muna jin ka. Eh, eh, abun nan shawara na halin shi ne su ɗan siyasa abun nan su ji tsoron Allah su daina ba abun nan masu zaɓe kaya don sun san lalle idan suka ba su kayan idan suka ba su abun nan kayan zaɓen na ya nuna cewa idan ma suka hau kan kujerar ma ba za su yi musu aiki ba. To mun gode Malam Abubakar iyakan abin da za mu iya ɗauka kenan yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ku dama ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku. To muna godiya ga duk waɗanda suka bugo waya da kuma wanda ba samu dama ba Allah ya ba su iko in Allah ya kai mu yanzu kuma ga mu ta gaba a wasan ta Mola a takaice. Wasanni a takaice. masoyan kungiyar kwallo kafa ta real madrid ta kasar spain na ci gaba da jimamin wajen da kungiyar ta yi a gasar cin kofin zakarun turai a makon nan tare kuma da bayyana ra'ayoyi akan musabbabin ficewar tata daga gasar wacce take lashewa shekaru uku a jere duk da yake hatta 'yan wasan kungiyar suna ta'allaka kuma bayan da take samu a 'yan kwanan nan da rashin cike gibin da shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya bari bayan komawar sa juventus ta kasar italiya wasu 'yan gani kashenin kungiyar na ganin ba wannan ne matsalar ba mai eh, suna na isa garba eh to gaskiya tun asali shi Cristiano Ronaldo ba a yi sauran yanke hukunci akan cewa wai dole shi ne kawai ke da sa'a tura haka ai shi ma kan shi kan inda yake taka lera ba wani abun bugun gaba na yayi da shi ba saboda mu a madadin kwallo da aka yi mishi ba irin aka yi mishi can a yanayin Juventus ba kwallo da aka yi mishi a Juventus kowa sai yake ci da kanshi amma anan madari kaga ai kowa shi ko ɗin kwallo shi na zai shi kwallo Kungiyar Ajax ce ta fitar da Real Madrid din a zagayen 'yan sha shida na gasar bayan da ta doke ta da ci hudu da ɗaya a wasa na biyu na zagayen a ranar Talata. A wasan farko da suka buga a Netherlands a cikin watan Fabrairu, Real Madrid ce ta yi galaba da ci biyu da ɗaya inda a jumlace Ajax ke kan gaba da kwallaye biyar da uku. a halin da ake ciki kuma zinadin zidane ya ki amincewa ya karbi aikin horar da kungiyar real madrid a karo na biyu bayan da kungiyar ta bukace shi da ya dawo zidane mai shekaru 46 ya bar kungiyar ne a karshen kakar wasanni ta bara kwanaki biyar kacal bayan da ya jagorance ta ta lashe kofin zakarun turai a karo na uku a jere to sai dai shugabannin kungiyar na ganin akwai yiwuwar dawowar tsohon kocin manchester united da chelsea jose mourinho wanda kuma ya horar da madrid din daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2013 a wani labarin kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta roma eusebio de francesco ya bar aikinsa nan take Di Francesco ya soma aiki a kungiyar ne a watan yuni shekara ta 2017 inda ya maye gurbin Luciano Spalletti sai dai kuma ya fuskanci matsin lamba sosai bayan da kungiyar ta Roma ta sha kashi da ci uku da nema a hannun Lazio a makon jiya da kuma rashin nasara da ta yi a gidan Porto wacce ta kai aka fitar da su daga gasar zakarun Turai ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. To a yau Alhamis akalla mutane biyar ne aka kashe sannan wasu su tara kuma sun samu raunuka sanadiyar wani tashin bom na mota da ya faru a wajen gidan cin abinci da ke birnin magadishu kusa da fadar gwamnatin shugaban ƙasar Somaliya. Haka kuma dai a yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya Amurka. za ta yanke wa paul manafort hukunci mutumin da yake rike da mukamin shugaban kwamitin yakin neman zaben na shugaban amurka donald trump To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. da kuma wanda ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni Mr. Dan Brown. Sai injiniyan namu na yau Mr. Justin Twitter. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.